This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan al'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin bi ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba makanan labarai. Yajin aikin gama gari ya kawo cikas a Isra'ila yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa dakarun rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka ciki har da ke babban birnin ƙasar ukraine wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya da wmo ya ce afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai inda kasashe da dama ke kashe kusan kashi tara cikin ɗari na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa sojojin kasar Jamus sun kammala janyewa daga jamhuriyar Nijar lamarin da wasu ke ganin ficewa sojojin jamus a nijar gaskiya sai sun baro gibi mai yawa saboda baska alakar da muke da su alaka ce mai tsawo muna da fata wannan ta yadda suka yi ta haifi da ido amma mun fi da shakkar da sai sun baro gibi haka kuma za cewa bayan kama wasu 'yan najeriya da ke haɗa takardun aure na jabu a birtaniya yanzu haka alkali ya aza su zuwa gidan yari irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo wa nahiyar turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri a kan baki muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda baban jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu aro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yajin aikin gama gara Isra'ila ya kawo cikas a bankuna, zirga-zirgar jama'a, asibitoci da kuma babban filin jirgin saman kasar. A daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas. Kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a Gaza. Arnon ba David, shugaban kungiyar kwadago ta Histadrut ya faɗa a ranar Lahadi cewa cin mai yarjejeniyar kubatar da mutanen da ƙungiyar Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine abu mafi mahimmanci. Ba David ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama kuma ba su kasance masu sauki ba. Ya ce amma ina jin cewa ba za mu iya tsayawa ba, ba za mu iya yin watsi da kukan yaranmu waɗanda ake kashewa a cikin ginin ƙarƙashin ƙasa a Gaza ba, ba za a yadda da shi ba, muna cikin koma baya. kuma muna ci gaba da karɓar jakankunan gawarwaki. jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa dakarun rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ci har da kiev babban birnin ƙasar ukraine sarhi popko shugaban hukumar soji ta kiev ya faɗa a kafar telegram cewa rasha ta harba wani jirgi mara matuki tare da makamai masu linzami kirar kurus guda goma da kuma makami mai linzami kirar ballistic kusan guda goma a birnin magajin garin kib vitali klitschko ya ce faduwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniya ukraine ya harbo sun jikata akalla mutum biyu harin nan rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen karkashin ƙasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 da kuma jirage marasa matuka 20 daga cikin 23 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce, Afirka na fuskantar karuwan matsalar sauyin yanayi sosai, inda kasashe da dama ke kashe kusan kashi tara cikin ɗari na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi. Duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi karanci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi, yanayin zafi na karuwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. rahoton hukumar wmo na yanayi na ƙasa da kasa a afirka na 2023 ya ce a yanzu haka kasashen afirka suna yin asara a matsakaicin kashi biyu zuwa uku cikin ɗari na haɓakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama ambaliya mahaukaciyar guguwa da kuma daɗewar fari gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan cop na majalisar ɗinkin duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kudaden tallafin yanayi na duniya to nan ba da jimawa ba hafiz zai sake damana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan sojojin ƙasar jamus da ke jamhuriyar niger sun bi sawon takwarorinsu na amurka da faransa wajen haɗa kayansu tare da barin sansaninsu da ke jamhuriyar niger biyo bayan umarnin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar na kawo ƙarshen zamansu a yankin sahel ga wakilin muhammad mahmud da wannan rahoton rukunin ƙarshe na dakarun jamus wanda adadinsu ya kai 120 sun kammala ficewa da kayansu daga nijar kamar yadda jamus ta cimma yarjejeniya da hukumomin mulkin sojan nijar da suka buƙaci su fice daga ƙasar kamar yadda ta kasance da sojojin faransa da na amurka kafin tashin jiragen sojojin jamus rundunonin sojojin ƙasashen biyu dai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta tabbatar a hukumance da kawo ƙarshen kammala kwashe sojojin jamus daga nijar tare da rufe sansanoninsu daga nijar wanda aka soma tun a watan agustan da ya gabata ƙasa masu sharhi kan al'amuran tsaro irin su muhammad dilla na ganin akwai bukatar gwamnatin nijar ta sake nazari game da ficewar sojojin jamus duba da irin gudunmawar da suke baiwa ƙasar domin magance matsalolin tsaron da suka addabi ƙasar ficewa sojojin jamus a nijar gaskiya sai sun baro gibi mai yawa saboda ba suka alaƙa da muke da su alaƙa ce mai tsawo muna dai fata wannan ta yadda suka yi ta haifi ɗa mai ido amma mun fi da shakkar da sai sun baro gibi ba suka harkar tsaro da ba suka harkar forar da jami'an tsaro namu suna ba sojojin mu foro suna ba su kayayyakin aiki sojojin nan na alama suna da wuri ya kamata gwamnati ya diba ya gani a tsaya a sake nazari in sake yarjejeniya za a yi da su a sake duk da cewa ba a samu sakamako mai ma'ana bayan shekaru fiye da takwas kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa a Nijar ba amma salon mulkin gwamnatin soji da Abdurahman Chani ke jagoranta bai kawo sauki a hulɗa da ƙasashen yamma irin su Jamus ba to sai dai tuni ƙungiyoyin fafutuka na ƙasar Nijar suka bayyana jin daɗin su da ficewar sojojin na Jamus daga Nijar Bas Musa yana yana daga cikin su wata hulɗa wadda aka yi can baya wadda yake eh, Niger ba ta da wani entere cikinta mutane ne ga sanan sun zo na kasashe sun zo sun zauna cikin kasa ba mu sa Niger ba ta ba wani karuwa da su ba ta samu wani entere daidai ne wata fita in ya so ana so daga baya wanda ke so a zo a yi hulɗa ta gaskiya yadda su su umfana mu mu umfana kenan ya kamata tunda suka shigo cikin Niger Niger ta samu wani sauyi bisa harkar tsaro in ka diba yanzu ga ta nan wurin suna nan wurin amma ba su hana komi ba ta bangaren tsaro babu shi wani sauyi duk da kammala ficewar dakarun na Jamus wasu kungiyoyin fararen fulla a Niger ba su yanke kauna ba da sake sabuwar alakar tsaro tsakanin kasashen biyu Muhammad Abdullahi an kungiyar farar Fulani a Gadas. Kasar Nijar gaba daya yadda aka yi rijejeniya da su tashin gaskiya ba wadda za ta kawo tsaro ba ce cikin kasa gaba daya. Shi wanga yi tasu mun ji daɗin ta. To mu a zahiri dai mu mu gani abin da ya saura da wannan tsaron da suke yi da wannan shigowar da suke yi cikin Nijar kin gaba daya. Kenan an yi rijejeniya ce wadda yake mu ba za ba mu ganin wani tsaro cikin kasa saboda duk ta'addancin da ake ba su yi mana maganin komi ba. Wannan mutane wanda yake muka yanke hulɗa hulɗa da su ko da da za su dawo wato a nemi hulɗa da su ta gaskiya wadda yake za su mana aiki cikin ƙasa ƙasa a samu tsaro mai kyau sojojin na jamus sun bar wa nijar kin wasu daga cikin kayayyaki da suka haɗa da motoci da na'urori da rumfuna da dai sauransu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya mana da karashen labaran duniya. Yau Litinin Amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjina ma'aikatan kasar. Bikin da har ila yau yake nuni da zuwan karshen lokacin bazara amma ba a hukumance ba. bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki uku da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu a gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi The Transportation Security Administration predicts its agents will Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce, hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan sha bakwai a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. Waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur. wanda ya yi kasa da kashi goma cikin ɗari kasa da irin wannan lokaci a bara. 'Yan sanda a tunisia sun cafke ɗan takarar shugabancin ƙasar a yaci Zamel a yau Litinin, kamar yadda wani mamba a yakin neman zabensa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A daidai lokacin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan adawa ke ƙara nuna fargabar cewa ba za a bari fitattun masu adawa da shugaba Kai Sa'id su tsaya takara ba. Hukumar zaben kasar na shirin bayyana jerin sunayen 'yan takarar da aka amince da su a yau litinin ta tsaya takarar shugaban kasar da aka shirya gudanarwa a ranar 6 ga watan Oktoba mai zuwa. Mahadi Abdul Jawad ya ce, 'yan sanda sun kama Zamil a gidansa da misalin karfe uku na safe bisa zarginsa da karyar samun goyon baya, kuma ya kara da cewa al'amarin abin takaici ne kuma ana kokarin a cire shi daga zaben. sai dai hukumar zaben kasar da ma'aikatar cikin gida nan take ba su ce komai ba. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. wata kotu a birnin london ta kasar birtaniya ta zartar da hukuncin zaman gidan yari kan wasu 'yan najeriya hudu da aka samu da laifin haɗa takardun aure na jabu wannan hukunci ya ja hankalin duniya musamman yayin da a gano cewa sun yi amfani da takardun na jabu fiye da dubu biyu domin sayarwa wasu takardun izinin zama ko aiki a birtaniya ba bisa ka'ida ba gara mata garba ba da ƙarin bayani daga jamus kotun da ke birnin london na ƙasar birtaniya ta yanke wa 'yan Najeriya hudu hukuncin zaman gidan yari ne bayan kama su da laifin hada takardun aure na jabu sama da dubu biyu. Kotun ta ce ta gano yadda waɗannan mutanen ke haɗa kai tare da wasu 'yan Najeriya suna sayar da waɗannan takardun auren ga mutane daban-daban musamman waɗanda ke neman izinin zama ko aiki a Birtaniya. Marriage Madam Victoria Isa kenan ke cewa takardun aure na jabu ai ba boyayyen abu ba ne, don an taɓa buga mini takardar aure duk da cewa ni ban san ta jabu ba ce, na kuma biya fan ɗari uku a wancan lokacin. Ko shakka babu ana wannan harƙalla ta takardun aure na jabu. certificate. Barista Zainab Sale lauya ce a Faransa da ta shaida min dalilan da ya sa matsalar takardun jabin ke karuwa a kasashen Turai. Muka duba muka gani a Turai abin da yake farkon bawa mutum dama ya samu takardar zama a ƙasa aure yana daga ciki to shi ya saka su 'yan najeriya sai suke gani ya fi sauƙi su wannan ungulu da kan zabuwan to idan kuma muka duba a fuska suna samun kuɗi wanda suke irin wannan abin. Shi kuwa Igwe ma wanda ke fafutuka don sauya kallon ɓata garin da ake wa 'yan Najeriya a Turai ya bayyana cewa wannan lamari abin takaici ne amma kuma dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. We have to call a speed a speed. Whoever indulges in an illicit ya ce babu wani batu na rufa-rufa duk wanda ya take doka dole a hukunta shi wannan ɗabi'ar tana ɓata sunan ƙasar sannan tana kawo cikas ga sauran da ke bin doka don samun izinin zama ko aiki a birtaniyan to ƙoƙarina na ji daga bakin 'yan najeriya mazauna birtaniyan ya ci tura yawancinsu sun ce wannan batu ya sa an ƙara sanya musu ido sosai saboda haka ba su da ta cewa sai dai har wa yau barista zainab ta ce ta la'akari da abin da zai biyo bayan wannan hukuncin ya kamata sauran masu wannan aniyar su yi karatun tanatsu su kuma zama masu kishin ƙasa irin wannan laifuffukan da ake yi yana ƙara janyo wa nahiyar turawa su ƙara ɗauko dokoki masu tsauri a kan baƙi yanzu kamar yanzu a ƙasar birtaniya suna da tsanani samun harkar visa da kuma mazauna eh, musamman irin 'yan ƙasa najeriya saboda sun yi ƙaurin suna ga irin wa'annan laifuffuka kuma a yanzu a yanda dokar za ta ƙare a kansu shine idan suna da takardar shaida zama a kasar in birtaniya bayan sun fito daga gidan yari za su iya mai da su su najeriya wanda kuma wannan zai iya saka su har abada ba za su iya shiga duk wata ƙasa ta nahiyar turawa ba gwamnatin birtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da kare iyakokinta da kuma dakila duk wani yunkuri na baragurbin da ta ce ke zame mata barazana a san zaunar da waɗanda ba su cancanta ba a cikin ƙasar ta hanyar haɗa musu takardun jabu suna azurta kansu Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa da kam domin sauraron wannan shirye-shiryen da ma wanda suka gabata to yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe goma sha 11 da minti shida na safe yanzu kuma sai mu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba mana marar ilimi abun rainawa. Masu rarra salamu alaikum barkamu da warhaka barka da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta kara jaddada dokar nan da ke hana ɗaliban da ba su kai shekaru goma sha takwas shiga makarantun gaba da sakandare ba wato jami'o'i na kasar. Bayan wannan kuma ministan ilimi a Najeriya ya kara jaddada cewa ba za a amince irin waɗannan yara ko ɗalibai da shekarunsu ba su kai shekaru goma sha takwas rubuta jarabawan karshe na sakandare ba wato neko ko kuma waye. wannan mataki dai ya tada hankalin iyaye haka kuma za ku ji ci gaba da tattaunawan da wakilinmu a kano mamud kwari ya yi da dr lawal yunusa zubo kwamishinan ilimi a matakin farko a jihar jigawa game da matakan da ake na inganta ilimi a jihar jigawa da ma arewacin najeriya fatan za a yi sauraro lafiya can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rai To kamar da aka sani a makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta je da kudirin nan ko kuma doka da ke hana ɗaliban da basu kai shekaru goma sha takwas shiga makarantun gaba da sakandare ba wato jami'o'i da kuma hana irin waɗannan ɗalibai rubuta jarba ƙarshe na sakandare wato neko ko waye wannan mataki dai ya jawo kace na ce a ƙasar. To koya malamai ke ganin irin wannan doka da gwamnati ta jaddada tambayar kenan da na yi wa Malam Muhammad Sani na jami'ar jihar jihar kaduna wanda ya yaba da wannan doka ana ta muhawara ko ina gani a ko ina mutane na yi to a matsayina na wanda yake bararre gwargwado a fannin ilimi shine wato na koyar a firamare na koyar a sakandare kuma yanzu ina koyarwa a jami'a abin da nake so mutane su fahimta shine yanzu wannan abin kamar yadda aka ce doka ce an maimai an faɗe ta ne dan kamar an manta da ita amma ni na daɗe ina tunanin wannan doka a sa ta yadda aka sa ta yanzu saboda me saboda yara yanzu da ke shigowa jami'o'i laifin iyaye ga zuwan su jami'o'i shine iyaye yanzu kokarin su ƴaƴansu su gama jami'a su gama kaza su sa a ta tura yaro a ta tura yaro ba a duba zamansa mutum a kwakwalwa a tunani a sarrafa abubuwa a kokarin da suke yi ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza to za ka ga mutum ya zo ya ci jarabawa sakandare yana da grade watakila bakwai shida bakwai takwas sai ka zo ka kawo shi 111 ya ci jam din zama a yanda ake cewa ka kawo shi 111 in ka kawo shi matsalan da mu muke samu na jami'a shine tun daga wannan 100 level din in ka zauna ka auna shi a wani mataki na secondary school sai ka tarar bai nuna ba mutum ne yana 100 level baya iya rubuta wasiƙa in ka ba da assignment baya iya yin assignment lissafi wannan in ka saki wani lissafi ma sai dai ya daburce bai san yadda za a yi ba to musamman yanzu abubuwan nan na waya da ke ƙara dakusar da mu saboda waɗanda suka yi waya su sun ci gaba sun kai inda suka kai amma mu yanzu yaro ko mai ka tambaye shi sai ya ce bari ya tambayi waya ko mai ka tambaye shi sai ka bari ce bari ya tambayi waya ba zai iya tunani da kansa ya kawo mafita ba a cikin al'amari saboda haka yaro ya zo maka yana shekara sha shida sha biyar ya shigo jami'a bai iya rubuta wasiƙa ba bai iya turancin kirki ba bai iya magana da al'umma ba in ka bar shi shi ya tunani ma bai iya ba a gani na a sani na kuma fata na bai da wani amfani saboda in mun dubi lokacin da mu muka shigo secondary school a muka gama secondary muka je jami'a mun san me muke mun san mu zauna mu karatu mun san dare yayi mu karatu da daddare mun san in jarabawa ta zo mu karatu dan mu ci jarabawa mun san mu karbi tambayoyin da suka wuce da mu ansa saboda ko za su iya fitowa amma yaran yanzu duk ba a haka ba haka bane in ka duba yan shekaru baya zaka ga an ce ga wata santa tana koyar da mutane yadda za zaka rubuta jam ga wata santa tana koya wa mutane yadda ka rubuta um, SSCE yanzu in mun duba kyau za mu ga duk babu su me yasa babu su saboda abubuwa da yawa na farko gwamnati ta yi sake cewa malamai a makarantu yanzu an saka musu wuka da nama jarabawa sai ka faɗi me kake so ka ciya za ka yi in ana ma jarabawa sai ka ga gidan biki ne daidai ka daidai shagalinka abin da ake kenan to wayanda suka ci jarabawa a daidai kuɗin ka daidai shagalin ka su za su shigo kuma jami'a a ba su iya komai ba dama can yi musu akai suka ci suka shigo jami'a suna da credit takwas da sun shiga ajin ajin farko da za su shiga a yi musu lecture idan sun fito daga lecture nan ka tsare suka tambaye su me aka koya musu me suka fahimta ba su sani ba to haka mu da muke jami'a wallahi muna fama da su a haka a haka a haka za ka ga mutum har ya kawo shekara ta ƙarshe bai iya wani abun a zo a gani ba. To sai kuma jihar Jigawa inda za ku ji ci gaban tattaunawa da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi da Dr. Lawal Yunusa Danzumu kwamishina a matakin farko a jihar Jigawa game da batun inganta ilimi a jihar Mahmud Gareka. Wannan tsari da aka bullo da shi ne inganta ilimi a matakin farko ya yi batu akan maganar walwalar malamai tunda yawanci masana harkokin ilimi suna cewa malami shine ma jiho na sha'anin koyarwa nan ba ma ajujuwa da kuma watakila kujeru. Eh gaskiya ne malami shine jigo because shi aka kai wa ɗan wa'yar makaranta a matsayin ɗalibi shi zai koya masa kuma koyarwa na ita kaɗai ba ana rufin kawai ka rubuta yaro kalma allo ba ka bashi kace ya rubuta wannan sunan ta zaba amma ana son haɗa ta da ilimin fahimta da ilimin rayuwa da ilimi na ɗabi'a da ilimi na tarbiyya da ilimi wanda zai amfani yaro in ka ce wa yaro misali ka haɗa uku da uku zai baka shida bayan da wannan shidan kawai ta sa lissafin shida wani sai kuna masu cewa tarawa da wannan da wannan ita take ƙara ƙarfi akan abin da ake kamar yadda ake nuna ma yaro ko lokaci ce wannan lemo ne da lemo guda biyu ko lemo guda uku kada da lemon guda uku kada lemon guda hudu zai baka zai baka lemon kaza so kaga misali idan ce to kaga in mutum ɗaya zai sha in da zaka ce lemon uku na kwana biyu yanzu kana lemon kwaya bakwai ko shida zaka kwana hudu ko biyar kana shan wato akwai hikima da malami da shigo ita wajen koyawa yaransa abubuwa ba wai kawai kan rubuta masa abu ne akan alwa so shi ne yasa malami shine kashin bayan ilimi akan kowane dalibi amma yana buƙatar gudunma yana buƙatar goyon baya yana buƙatar support daga hukuma daga iyaye daga shugabannin ƙasa wato al'umma shugabanni na al'umma ko malamai masu gari da yan kungiyoyi da mata da makamantansu ba shi kadai zai yi wannan shi kansa ɗalibin ma za a kura akwai irin gudunmuwar da ya kamata ya bada ganin cewa ya samu ilimin da ya kamata duk da wannan matakai dakta har yanzu ana ta cewa ilimi musamman na matakin farko dinnan nan baya inganta ko kawo da ake shine yaran da suke zuwa jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da na fasaha bayan sun gama sakandare wato yadda suke fitowa da uh, horo da ake basu baya nauyinsa ko mizaninsa ba a irin samun nada. To wannan gaskiya ya shafi abu guda ɗaya zan faɗa maka shine taɓarɓarewar yanayin rayuwa ta al'umma ta duniya gaba ɗayanta. Ana bada ilimi gaskiya ne amma ga wanda Allah ya sa za su sami ilimin suna samun su da gurguru ga wanda kuma Allah ya sa ba za su sami ilimi ba diya da zaka da su za su kuma su za su sami ilimi ba so gaba ɗaya al'umma ta shiga cikin wani ne na canjin karni canjin na rayuwa canjin mu'amala canjin ɗabi'u canjin abubuwa da suke tafiya wanda ya sa shi ya sa ya shafi yadda ya shafi kowane bangaren rayuwa ya shafarta ilimi. To masu rarwa nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangiji Prince ce a huta lafiya sai wani makon. Tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. To madalla a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma mun kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon albishirinku shin kuna neman labarai da dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na muryar amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu To wannan haka yake yanzu kuma lokacin da za mu karanto kaɗan daga cikin wasu saƙonni da ku masu rauki aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusu maɗaitai da magaran da iso makera maɗaitai da Ilyas Yakubu da gawa da Yakubu mai aski badaraka. Suka fara da sallama suka ce matakin da gwamnatin mulkin soja ƙasar mu jamhuriyar Nijar ta ɗauka a yayin da ta fara biyan kuɗaɗen fansho ga tsafin ma'aikata masu ritaya. Na tantance su domin tsamo na jabu da ke karɓar kuɗaɗen wasu 'yan fanshin da suka riga suka rasu. wallahi hakan ya yi daidai da fatan allah ya shige mana gaba amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito ga ismail agnes malam fatorin mazaunin defa a jamhuriyar nijar ya ce mu najeriya kenan sai dai mai faruwa ta riga ta faru tukunna mai mukami kamar na ministan tsaro ya fito yana cewa da shi da manyan hafsoshin tsaro za su tare a sokoto da sauran jihohin arewa maso yamma domin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a harka kamar na tsaro kuma furta hakan ma wani nakasu ne a al'amuran tsaro to ya kamata mu gani a aikace kawai saƙonmu na gaba ya fito daga shehu adamu da ya ce tabbas zaren tsaron ƙasar mu najeriya dai ya riga ya gama tsinkewa gida tsoro hanya tsoro kasuwa tsoro tabbas wannan tsoro da ke bamu tsoro yana matuƙar tsoratar da mu kuma idan shugabanninmu ba su yi da gaske ba to gaskiya tsoron zai haifar da tsoro mai matukar tsoro Allah ya kyauta. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ina jajanta mu al'ummar masarautar Ningi da ma arewacin Najeriya baki ɗaya bisa raso mai martaba sarkin Ningi Dr. Yunusu Muhammad dan yaya Tabbas wani babban rashi ne da ya shafi arewacin Najeriya baki ɗaya. da fatan Allah ya gafarta mai martaba ya baiwa 'yan uwa da al'ummar masarautar ningi hakurin jure wannan babban rashi. Saƙo daga Muhammad Salihu ƙauren na Moda, jihar Zamfara. Shi kuma sakonmu na ƙarshe cewa ina fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA. Don Allah a yau ma ina son ku bani dama domin na jajanta wa 'yan uwa da iyalan mamatan da ambaliyar ruwan sama mai ƙarfi da aka yi harfar musu da mummunan barna da fatan gwamnatocin jihohi da wannan ifla'in ya shafa. Za su gaggauta kawai al'ummomin yankin ƙananan hukumomin da wannan abin ya faru ɗauki. Ubangiji Allah ya kare abokuwar hakan nan gaba. Sako daga Sani Kulle Kamfala Malumadorin jihar Jigawa. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe labarai amma fa wannan karan a takaici. Yajin aikin gama gara Isra'ila ya kawo cikas a bankuna, zirga-zirgar jama'a, asibitoci da kuma babban filin jirgin saman kasar. A daidai lokacin da babbar kungiyar kwadagon Isra'ila ke neman matsa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da hamas kwanaki bayan an gano garwakin wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su a gaza arnon ba david shugaban kungiyar kwadago ta histadrut ya ranar lahadi cewa cin yarjejeniyar kubatar da mutanen da kungiyar hamas ke garkuwa da su a gaza shine abu mafi mahimmanci jami'an ukraine sun faɗa a yau litinin cewa dakarar rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka ci har da kiev babban birnin ƙasar ukraine sarhi popko shugaban hukumar soji ta kiev ya faɗa a kafar telegram cewa rasha ta harba wani jirgi mara matuki tare da makamai masu linzami kira kurus guda goma da kuma makami mai linzami kira ballistic kusan guda goma a birnin Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce, Afirka na fuskantar karuwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda kasashe da dama ke kashe kusan kashi tara cikin ɗari na kasafin kuɗi wajen yakin mummunan yanayi. Duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi karanci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi, yanayin zafi na karuwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an ji da za mu sake da da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu sai a mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe taimaka shirin ya zo gare ku sai Julie Lathis Gresham wadda ta bada umarni har ma da injiniyan mu ta Mr. Tian Wang. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashin kuma ke cewa Assalamu alaikum.